Foto na ashirin da ɗaya Ginin katangar Urshalima Nehemiya Sura uku aya ɗaya zuwa Sura shidda aya sha takwas Mutane sun sha aiki domin sake gina wannan birni, sai da suka fidda ƙazamta duka waje, suka fara ginin birnin da mayan duwatsu. Kowa da kowa ya sa hannu ga wannan aiki domin a gama shi. abokan gabansu suna so su dakatar da wannan aiki suka aika wa Nehemiya wasiƙa domin su ba shi tsoro wai za su aika da sojoji su kashe dukan magina da Nehemiya ya ji haka sai ya shirya matsara kowa da takobi da mashi domin kare kowane irin hari Nehemiya ya ƙarfafa jama'a sai suka ƙarfafa suka ci gaba tare da ɗamarar yaƙi. Shaiɗan ba ya so mu yi biyayya ga Allah, sabili da hakanan Nehemiya da ’yan uwansa suka sha wahala ga abokan gabansu.